يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتغ الله ملوككي ميكوى ميكومي wanda ya nuna mana wannan rana wato ta yau asabar muke eh, muna asabar yau ko muna biyu ga watan ramadana hijira 1433 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wacce ta daidai da yau 21 ga watan bakwai miladiya 2012 muna cikin suratul wato muna cikin suratul muhammad wacce muka ji jiya ana kiranta suratul kitab a jiya mun tsaya akan aya ta tara a yau za mu ɗora kan aya ta goma mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله إن الله يرسل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم نعم Allah malaukaki yake cewa afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim afalam yasiru fil ard shin mutane na wannan al'umma ana magana da al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam musamman mutanen da ya rayu da su suka ja da shi Allah yake ci afalam yasiru fil ard yanzu ba za su tafiya a ban kasa ba fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su yi duba su yi kallo yaya ƙarshen al'amarin wato uquba ya ƙarshen al'amari ya kasance ma waɗanda suke gabaninsu Da Allahu alaihim Allah ya dammara su ma'ana ya rugurguza su ya rushe su walil kafiri na amsaluha to kafirai na zamanin ka kai ma za su iya samun misalin abin da su suka samu walil kafirina amsaluha kafirai suna iya samun kwacin abin da kafiran farko na al'ummomin da suka gabata suka samu su ma na al'umma ka za su iya samu zalika bi anna allaha maulal amanu dalilin yin haka shine bi anna allaha maulal amanu Allah shine majibincin al'amarin waɗanda suka yi imani Wa'annan kafiri na la maulalahum lahum su ko kafirai lallai ba su da wani majibinci ba su da mataimaki inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajiri min tahtiha al-anhar lallai Allah yana shigar da waɗannan da suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai ayyuka na gari yana shigar da su jannat cikin aljannai tajri min tatal anhar wanda koramai suke gudana a karkashin su wallazina kafaru waɗannan da suka kafirta su kuwa yatamatta'una suna ci ne su sha su ji daɗi wato yatamatta'una suna jin daɗi na rayuwa ta duniya wa ya'kuluna suna ci kama ta kulul an'am kamar yadda dabbobi suke ci haka suke ci su sha su kashi su jima'i shi kinan manufarsu wallaru masawal wuta ita ce makomarsu Allah ya tsare mu to muka duba ana magana suran nan tana magana duk da tana magana kan yaƙi tana tantancewa tsakanin muminai da kafirai da kuma makoma kowaɗanne tun ma daga duniya kafin a je lahira to kullum akan nemi wato mai rayuwa ya karanta tarihi sannan ya rika duba baya don ya sami izina ya sami wa'azi kafin wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai al'ummomi daban-daban da suka gabata an yi adawa an yi samudawa an yi mutanen annabi musa su ne fir'auna da sauransu da su hamana da su ƙaruna dangin dangin mutane lalatattu daban-daban an yi su da al'ummomi haka nan manzanni sun zo daban-daban kafin manzo kuma ƙur'ani ya kawo labarin di yadda suka yi irin ta'addancin da suka yi da ɓarnar da suka yi a ban ƙasa kuma da yadda Allah ya masu wasu aka halaka su da iska wasu da guguwa wasu da ainihin tsawa wasu gaba ɗaya inda suke aka ciciba aka juyar azaba iri daban-daban kuma duk a wannan ban kasar ne ake ba wata duniya ce ta daban to shine Allah ke ba mu labari afalam yasiru fil ard shin wannan al'umma ta zamanin ka ba za su yi tafiya ba kuwa a ban kasa fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su duba su gani yaya ƙarshen al'amari ya kasance wanda suke gabaninsu abinda ake so wato tafiya yadda abubakar imam Allah ya masa rahama yake cewa tafiya mabudin ilimi duk sanda ka yi tafiya to abin da ake so ka rika samu izina kana samo wa'azi ba tafiyan wato bude idanu ake cewa ko yawon bude idanu ba siyaha abin da laraba suke cewa daga nan ka yanki tikiti ka tafi switzerland ka tafi america ingila faransa su china yanzu su ina ne kawai ka tafi wai dan ka bude idanka a'a ka yanki tikiti ka tafi don ka gano ka samu wa'azi ka yanki tikiti ka tafi sana'a cikin ƙasar yaman ce yanzu da wajen irin su sham nan wajen aka halaka al'ummomi daban-daban wanda suke taɓargaza a ban ƙasar nan ka gaya ya karshen al'amarin su yake yanzu adawa sai dai ka karanta tarihin su a cikin alkur'ani sun fi wannan al'umma ƙarfi ƙarfin tattalin arziki ƙarfi hatta na halitta jiki in aka ce maka wannan mutumin kamar ba ne ana so a nuna maka girman shi ya kai girma hatta irin duwatsu da suke na zamanin su ba irin su ne a yanzu ba duk wannan ka tafi ka gano a ban ƙasa ko za ka sami wa'azi shine Allah ke ba da labari duk su mutanen makka da suka fandare ma annabi a wancan zamani da makamantansu su tafiya mana ai ba nisa tsakanin makka zuwa sham suna tafiya kasuwanci suna tafiya su sau su ɗau kayansu su kai can su sau na can su kawo gida to shine afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatu allazina min qablihim ba za su yi tafiya bane a ban ƙasa su yi kallo kallo na wa'azi ba kallo na na yawon bude ido ba kawai kamar yau masu kuɗin mu. da su Allah ke hore masu mutum kawai yanki tikiti da kuɗin jirgin da kuɗin hotel da komai ya cake ya ware dai wai ya budo ido wallahi kamata ya budo idon shi kamar ɗan Najeriya mai kuɗin Najeriya je ya budo ido ya ga yaya can wutarsu ta tsaya ne 24 hours ba ta yankewa su wannan ƙasashen da lissafa na ɗazu ya buɗe ido in mai mulki ne ya tafi ya gano yaya ake mulkin su abubuwa suke tafiya daidai ya je ya gano abin da zai gano ya zama wa'azi ya zo ya ɗabbaka shi yanzu ya tafi umara ya je ya gama jini yadda ake baje abinci a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam a ciyar da talakawa a ba kowa a ba mabukata to ya yanki tikiti ya je umara kuma ya sa ido ya gaya ake yi in ya so izina ce kuma in ya dawo a ga shi me zai a garinsu? su ya je ya yi umara ta kwana goma ai da sauran kwana ashirin a gaba a azumi to shi ko me zai yi a garin su me zai a unguwarsu shine hikimar tafiya a ban ƙasa ba tafiya ka ce kai ka je idan ka ya buɗe ka gano abubuwa na tsiyata ku kuma su za ka ɗauko ka kawo ƙasar ku ba domin duk inda ka tafi akwai alkhairi akwai me akwai shari to in ka je sai ka kwaso alkhairin sai ka kawo shi garinku ka kawo shi ƙasarku waɗancan al'ummomi Allah yake nuna mana cewa dukkansu an halaka su adawa samudawa da makamantansu sai Allah ya ce wa kafirina fi kulli waktin amsaluha kafirai suna da kwatankwacin abin da aka yi musu a kowane lokaci Mut kafiran yau ba su gagari Allah ba wallahi duk kafircin da ake a duniya da tarar da kafirci yake in ka ɗauki dukkan ɓangarori na rayuwa tattalin arziki na hannun arna hakanan siyasa duniya na hannunsu sai abinda suka ce in sun kalli fari sun ce baki ne sai a shiru in sun kalli baki sun ce fari ne su suke faɗi a ji wallahi ba su gagari Allah ba wali na amfaluha kwatankwacin abin da aka yi waɗancan su ma za a iya masu shi yasa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam aka nuna makafiran aka kakkashe wasu a Bada, aka kakkashe wasu a sauran wurare aka lallasa su don su san cewa yadda aka halaka waɗancan su ma za a iya masu Allah ya ce zalika ay nasrul mu'minin wa qahril kafirina taimakon da Allah ya yi mu'minai da kuma galaba da aka samu aka mulkushe kafirai wannan Allah ya yi ne da annallaha maula maula alladhina amanu domin Allah shine majibinci ma'ana maula ai wali wa nasir Allah shine wali kuma shine majibinci shine mai taimakon waɗanda suka yi imani wannan taimako na mumine har yau yana nan bata tashi ba taimakon Allah akan mumine yana nan alkawarin sa ne in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum mun karanta wannan aya har yau taimakon na nan wa annal kafirina la maula lahum su ko kafirai ba su da wani majibinci ibn kasir saboda kokarin shi na fassara wato wani lokacin aya da hadisin da ya dace da ita da ya zo fassara ayan nan sai ya kawo kissar yakin uhudu abin da ya faru kun riga kun san yakin badar kafirai ba su ji da daɗi ba an kashe wasu an ribata wasu wasu kuma sun sha da ƙyar ina jin kun fahimta to yakin uhudu arna kun san sun taho ne da nufin su zo su ɗaufansa a wannan lokaci abu sufyan shi ma kan shi kusan a ce shi ne ma shugaban kafirai mushrikai a wannan lokacin shi ya jagoranci aka taho yakin uhudu domin bai musulunta ba a wannan lokacin to da aka zo yakin uhudu lokacin da an kun san abin da aka yi annabi ya ɗora wasu sahabbai akan jabal rimma yana nan kusa da jabal uhud har yanzu gugubin shi na nan ba a share shi ba ya tsora wata tawaga cewa kuku kulan mana da nan nan ga dutse mun garkuwa da shi na uhudu duk ta inda kafirai za su bullo ko nan ne ko nan to ku kulan mana da nan mu ko muna nan inda suke muna gwabza da su to wannan na kan jamalurin ma din sai shaidan ya fisge su bayan an fara yaƙi an fara cin nasara kafirai sun fara kwasa kashin su a hannu sun juya sai na saman nan suka ga kamar an gama yaƙi bari su ɗauko sauko a kwashi ganima shugabansu ya ce kar ku manta umarni na manzo ya ce duk abin da muka gani kar mu sauka mu tsaya nan domin zamani ne na da ba zamani ne na waya ba ba zamani ne na hango abu da hasko shi ba sai dai a hau kan wuri mai bisa don a rika hango kafirai ce ina za su shigo waɗannan shaidan ya rinjaye su suka sauko suna saukowa Khalid ibn Walid a lokacin shine kwamandan yaƙi kuma ya iya yaƙi tun lokacin jahiliya saba da shi ya ja wata tawaga suka zagayo ta nan kaga ya zama bayan waki nan bayan musulmi wanda ba sa tsammanin za a shigo musu ta nan sun mai da su nan nan ga wasu sun tsare 'yan tsaro ya shigo ta nan aka fara kashe musulmi kun san wanda suka shahada a Uhudu a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam aka fasa mashi kai aka fito masa da hakori. ya daga hannu yana addu'a ya Allah wannan al'ummar in ka bari aka share ta ba za ka sai masu bauta maka ba a ban ƙasa yana addu'a mayafinsa yana sauka ana mayan mai su abu jana sun yi mai rumfa ana sara ana suka to a daidai lokacin abu sufyan sai ya tambaya yake cewa wato ainihin ina muhammad aina muhammad ina yake sai annabi ya ce masu habai kakku amsa mashi zuwa ce ya sake tambaya ya ce aina abubakar ina abubakar annabi ya ce ku shiru ya sake cewa umar ina umar annabi ya ce duk ku masa shiru to da ya ji wannan shi kenan sai ya ce amma ha'ula amma ha'ula ya da halaku waɗannan duk da na kira tun da mun ji shiru ba a ce ga su ba to duk sun halaka ma'ana mun kashe su kenan ya ji daɗi a ran shi da ya faɗi wannan wa ajabahu umar sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to yanzu tun da ya faɗa ka ku amsa mashi sai umar ya ɗaga sauti ya ce yake ce mai kazabta ya adu Allah, ya maƙin Allah kayi ƙarya bal abqallahu ta'ala laka ma yasuka a'a Allah ya bar maka waɗanda suke munana maka kuma za su gaba da ɓata maka rai manzansa da kuma manya-manyan waziransa suna nan da ransu kuma suna tare da shi to da ya ji wannan wato sai ya ce wa innan lazina wa innan lazina adatta la ahaya waɗannan da ka kirga ka faɗa ji suna nan da ransu wa abu sufyan abu sufyan da ya ji wannan duk yana cikin farin ciki a irin yadda ya fahimta sai ya ce biyo mi badirin ai yaƙi yadda muka san shi dama cin tun a jahiliyar mu yau kai yau a ci nasara ne akan ka gobe kai ma ka ci saboda haka wal harbu sajad yaƙi ya zama kinan duk da haka dai ai yau mun ci nasara akan ku jiya badar kun ci nasara akan mu yau mun rama kuna ina fata kun gane ya faɗi wannan dai dan ya daɗa ƙona ma musulmi rai ana ganewa amma innakum satajiduna mitsa wato mufla lam amuru biha wa lam unha anha yace duk da haka yau za ku ga abin da za ku gani na cewa mun daddatsa ku ka san hamza babban manzo sallallahu alaihi wasallam daddatsa shi suka yi da sahabbai a kashe sannan a sassara shi dan kawai wani ma a ɗaga wani ɓangaren shi na jiki ashe ka ga abin da aka yi bara a cikin ranar idi da musulmi suka yi a jos a filin idi abin da ake ma musulminmu asara sannan a yanki naman ana ce ashe ba sabon abu ba ne ɗabi'a ce ta kafiri ƙiyayya shi da ke cikin zuciyarka kana nan kai ne in baka da imani kake ƙaunarsa sau da haka sai abu sufyan yake cewa za ku ga abin da muka yi muku na mutla daddatsa tsaku amma fa abin da aka yi ba ni nace a yi ba ni ne umarni ba amma ko ban hana ba ku ji da Allah magana da yi sai dai baka yi hankali ka san ya musulunta ba sabi ne kar ka bari magana a kai amma a lokacin haka yace tunda yana cikin shirka shi na cin kafircin sa abinda aka yi maku ba ni na ce ayi ba matsayina na dattijan su shugaban su amma ko ban hana ba wato yana so ya nuna ya ji daɗi kina ba shi ce a daddatsa ba in an kisa amma dai da haka dai abinda aka ya ji daɗi sun mazahaba ya zuwa ya yaqul sannan ya tafi ya riƙa maimaita ya hau ingarman dokin shi ya kaɗa shi yana faɗin kalmomi na cewa wato alu ko uluhuban huban. hubal sunan babban gunkin shi ne da ke kaba sunan shi huban. ya ce ulu daga a'ala ne wato gunki na yau ya ɗaukaka gunki na yau domin dai abin da suke na nasarar suna jingina shi ne zuwa gawa zuwa ga gumakansu to ya tafi yana faɗin haka yana ta maimaita wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba za ku bashi amsa ba ala tujibuhu ba za ku bashi amsar abin da yake faɗi ba fa qalu ya rasulullah wa ma naqul sai sabai suka ce me za mu ce masa sai annabi ya gaya masu ku dubi rashin shishigi na sahabbai sun iya larabci sun san bakan magana ce za su gaya mashi sai suka ce me za mu ce masa ya rasulallah fara sallallahu alaihi wa sallam qulu allahu ala wa ajal allahu ala wa ajal ba shi na cewa ulu hubal ba to ku ce allahu ala wa ajal Allah shi ne kuma shi ne mabuwayi Allah shine ne maɗaukaki mabuwayi ba hubal ba kaga an mayar masu ko ba a mayar ba sun makala abu sufiyan abu sufiyan da ya ji wannan amsa sai ya tafi kuma yana cewa lanal uzza wala uzza lakum ai a cikin gumakansa akwai me akwai uzza sai ya rika cewa to ai mu muna da uzza ku ba ku da uzza kaga da kafirci yake har yau ba haka ake tafiya ba abin ba ba canza ba ko lokacin da aka rantsar da goodluck sai da ya je je jurkusa wani bishar ya shafa kanshi aka yi mai meye ko ba haka ake bane kai daidai lokacin da kai idan naka musulmi aka rantsar da shi ba zai zo wurin limamin shi ya nema mashi mai addu'a Allah ya sa iya shugabanci lafiya ba saboda lalacewa irin shugabannin ku amma shi sai da yaje je ran kwafa ji yake yi wannan imanin da yake da cocin da yake bautar da wannan shirmen da yake shi yasa aka ba shi mulkin Najeriya haka abin yake yan ba canza yake ba amma wai sai musulmi kullum ana maganar tafsiri qur'ani sai su dauka ai da kafiran makka ake kafiran makka kafiran makka to su kafiran yanzu fa abin ya canza ne ko sun imani ne da manzo ko sun imani da qur'anin ka ko sun yarda da abin da ke da shi duk abin ɗaya ne to nan da ya faɗi wannan qala sallallahu alaihi wasallam ala tuzibu annabi ya sake ce masa ba za ku bashi amsa ba qalu wama naqulu ya rasulullah sabai suka ce me za mu ce masa qala sai ce qulu allahu maulana wala maula lakum wannan ya fassara wannan ai kuma fassara ba wa qulu ko ku gaya mashi allahu maulana wala maula lakum ko wala maula lakum Allah shine majidincin mu ko kuma ba ku da wani majidinci shine fassarar wannan aya da muka ji a yanzu yadda ainihin ƙarshen nan da aka gaya mana cewa wato zalika bi anna allaha maula allazina amanu wallazina kafaru wallazina ko wa anna alkafirina la maula lahum kaga fassarar wannan hadisi da wannan aya ta yi daidai ko bace ba wannan shine fassarar qur'ani da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kaga karara aya ta nuna maka Allah shine majibincinka indai kana da imani kafiri ko bai da wani majibinci bai da kowa wannan nasi na qur'ani ko magana ta manzo gashi mun ji ita ma abin da ta kara mana bayani ai an gane bayan nan inna allaha yudkhilul alladhina amanu lallai Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati jannatin da waɗanda suka yi suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai na sha maimaita mana ba ba aqida irin ta murji'a ba ka ce kai imani kaɗai ya ishe ka ka je ka yi ta taɓar ka ba aiki babu a'a bayan imani sai a ce aiki na gari ku dubi nan Allah aka gaya mana wato ainihin inna Allah ya dukhilul ladina amanu sai aka ce me wa amilu salihati in ka ce kai musulmi ne wallahi sai an ga kana faɗi tashi wajen ayyukan musulunci amma ka je ka shanta ke ba ruwanka za magana ka ce aljanna ta mai raboci ai ai abin ba anan yake ba to ina yake a ina yake ba ayyuka na musulunci ba saboda haka suka yi imani suka yi aiki na gari su kam Allah zai shigar da su aljannai jam'i ne na aljanna aka ce jannat jannat duk abin da yake da dausayi da ni'ima shi yasa ba a kiran bustan irin gonakinmu na rani ba a kiran su da janna ina ka ji an ce aljanna wurin da yake koyaushe cikin dausayi da danshi da furanni da abubuwa da wanda ido zai gani ya ji daɗi kuma a tsinka a samu a sha aiwaye shi ake ce majanna to wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah zai shigar da su waɗannan wurare tajrimin tatal anhar koramai suna gudana ƙarƙashin su wallazi na kafaru ku gani in an faɗi mumine a faɗi sakamakon su sai a faɗi kuma kafirai sai a faɗi ne Allah ya ce wallazi na kafaru yatamatta'una su kan waɗanda suka kafirta suna jin daɗi ne fi duniya a nan duniya kawai wa ya'kuluna suna ci kamata a akulul an'am kamar yadda dabbobi suke ci laysa lahum hammun illa butunuhum kafiri bai da wani abu da manufa bai da wani tunani illa cikinsa kawai me zai ci me zai jima'i me ciki nan iya tunanin kafiri amma kai musulmi kana da makoma aljannar can da aka faɗi kulle ita kake hange ita kake kwaɗayi ita kake fata Allah ya saka ka wannan rayuwa ta duniya ko ana ha maza ha mata haka ake yin ta an fahimta da kyau aka nuna su makoma su ga ɗabi'ar kafirai su ci ne su sha kawai kamar yadda dabbobi suke ci muhimmancin su abin damo su cikunan wa furujuhum da farjojin su wa yaltafituna illa wato ila al ba su waiwayawa su duba lahirar su ko wato ya za ta kasance babu sai aka ce wa naru lahum wuta kuma ita ce makomarsu ay manzil shine wurin zamansu, su wa maqam shine wurin da za su zauna su tabbata wa masirul lahum kuma shine inda duk za su gama fa'ita su koma ita ce wuta to dan Allah dan uwa musulmi qur'ani bai fayyace maka ba komai qur'ani ya fayyace a gaya maka muminai da irin aikinsu da bakumansu a gaya maka kafirai da irin aikinsu da bakumansu kafiri ga yadda yake manufar kafiri ya ce sha kawai wannan ita ce to dan me yasa yau wasu cikin mu za su zama manufar su kenan ka da tunanin addinin ka baka tunanin taimaka ma addini ka tunanin taimaka ma yan uwanka musulmi kai dai ka samu kawai ka ci ka sha shi kenan ka mutu ka tara ka bari yanzu yau yanayin nan da muke ciki yau wani ana ganin yanayi na a an shiga kaza harkar ciyarwa azumi bana ko mai tattalin arziki ya kasa har yau akwai dukiya a hannun wasu abinda ke damun al'umma mu abu ɗaya ne wanda yake ta'azabta da mu yake wahalar da mu in Allah ya ɗau dukiya ya damƙa a hannun wasu daga cikin bayansa ba su fahimta amfanin dukiya an baka misali miliyan ɗari ba za ka iya cire miliyan goma kai investing ɗinta ta rika samo kuɗi kana taimaka ma addini ka ware ta cikin dukiyarka waƙafi ce wannan ka samar da abin da zai rika kawo kuɗi kuɗin ana aikin addini muna wannan iya abin da muke ɗauka taimaka ma addini gina masallaci kokon masallaci gina masallacin kawai gina makaranta shikenan duk iya kuɗin mutum da zai kare kenan wajen gina addini ya gina masallaci ana cewa masallacin shi in an sa ya ce ba nashin ba ya bayar to amma tafi da masallacin fa hidima ga masallacin fa hidima da al'ummar musulmi fa amma da mai kuɗi yau akwai wanda mutum ɗaya za ga yana da gidan mai sun kai hamsin nashi ne gidajen mai kaɗai ya gina ba zai ɗauka kwaya ɗaya ya ce wannan wakafi ne wannan gidan man na gina shi na gama na ba addini duk abin da ake samu a rika aikin Allah da shi za ka ga mutum yana da gida sun kai ɗari tsakanin abuja da kano da Legas da inani amma ba zai ɗauki gida goma cikin ɗarin nan ya ce waƙafi ne waɗannan gidajen abinda suke samarwa a rika aikin Allah da su ba wanda da ana haka baran nan da muke da kullum za mu yi cewa lokaci na yi yanzu wannan za a duba gidan can na Abuja nawa aka ba da shi haya bana an ba da shi dubu ɗari biyar miliyan ɗaya wancan shago na kwari nawa bana wancan kwanan nan kuna je da asirai suke ta bayyana sai ka ji mutum ya ba da hayar shagon shi a kwari ko a singa ko wajen dubu nawa ake faɗi to da irin wannan sanda yake da su masu shi din ya ware wasu waƙafi fi sabilillah in ya mutu yana da gida hamsin ya ɗauki goma ya bayan arba'in ɗin nan fa su ne fa na magada saura nashi ne nashi ne wannan wanda ladansu zai ta shiga mai na kabar muna yin wannan mai gidan mai hamsin ɗincin da zai ɗauki ɗaya baya wakafi fi sabilillah ya mutu guda nawa arba'in da tara na magada ne su za a rabe ma guda ɗayan nan ne zai rika kawo mashi kuɗi zai rika kawo masa lada muna wannan to halin da muke har yau akwai masu dukiya a cikin al'ummar mu ba a rasa ya za a yi ba abin da aka rasa sun iya investin din dukiyarsu ya za ta karu ba su iya su ware wani abu su bar shi yadda za a ce makama addinin Allah ba shi yasa kullun a bara muke barar da ba za ta wadatar ba a yi a gama kuma a tashi akan abin da aka yi baran a ta rikici akan shi Allah ya tsare mu ku mu dawo 'yan uwa mu sani cewa aikin mu musulmi shine aiki ya zama ya haɗu da aiki bayan imani mu sani ba hammin mu kawai mu ci mu sha ba mu tare dukiya mu ban ma ƴaƴa mu mutu mu basu wannan ɗabi'a ce irin ta kafirai manufar su kawai duniya ke yasa ba za ka iya competition da kafiri wajen neman duniya ba duk abin da zai kace za ka yi zai kisan kai za ka yi zai tsafi za ka yi zai waye zai sai da giya zai sai da alade ai ba zai yi ba kai kana da halal kana da me kana da haram ashe kage da bambanci kenan to sai mu kula mu ma da wannan mu tsaya akan wannan ka karanta ya gaba to bismillah وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زكين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم نعم الله ملوك كيتي وكأي من قرية يشد قوة من قريتك التي أخرجت وكأي ديوى يوى ديوى wato min ƙaryacin daga cikin alƙaryu hiya ashaddu quwwatan wanda suka fi tsananin ƙarfi da iko da mulki min ƙaryatika daga alƙaryarka ana nufin makka kenan allati akhrajatka wacce aka fitar da kai daga cikinta ahlaknahum mun halaka su waɗancan alƙaryoyin da suka fi alƙaryarka ƙarfi domin samudawa da ci gabansu da wasu ya fi na mutanen maka nan adawa haka nan in ka dawo mutanen annabi musa da yadda aka yi ma fir'auna a masar aka tattara su aka halaka su cikin ruwa dukkansu sun fi maka wayewa a wannan lokacin to dukkansu allah ya ce wato ainihin an halaka su ga baki ɗayansu halaka wanda kuwa har yau ba za su dawo ba fala nasira lahum ba su kuma da wani mataimaki wanda ya taimake su lokacin da halakawan ta zo masu afa man kana ala bayyinatin min rabbi shin yanzu wannan ne yake akan hujja da daidai daga ubangijinsa yake daga wato yake kan daidai da hujja daga ubangijin sa kaman zuyyina lahu su'u amali shin shine zai daidai da kamar wanda zai daidai da wanda aka zayyana mai mummunan aikin aikinsa wattaba'u ahwa'ahum masu iri irin wannan halin suka bi soye-soyen zukatansu shin za su zama ɗaya ba ku fahimci har ba sosai to sai mu dawo mu duba sharhi da ƙarin bayani da malamai suka yi don mu gane me ake nufi wa ka ayyin ka ayyin ana fassara shi da kam wato da yawa kenan da yawa min ƙaryatin daga alƙaryoyi ana nufin garuruwa birane manya-manya wanda suka shahara wato uri da biha ahlaha abin da ake nufi da alƙaryar ba kangon garin ba kawai aiko wato da yawa daga cikin ma'abutan garuruwa wanda suka shahara wajen ci gaba su mutanen garin kamar adawa kenan ko samudawa da makamantansu to da yawa hiya ashaddu quwwatan sun fi ƙarfi ƙarfi na kowace fuska ƙarfi na halitta jikinsu ƙarfi na tattalin arziki ƙarfi na siyasa karfi na dukkan ma'anar karfi sun fi ƙarfi min cika daga ka malaman tasiri suka ce ita ce makka sun fi makka domin garin marka makanun ne gairu zizar'in wuri ne da yake busashe babu ruwa babu shuka duwatsu ne rana ce sahara ce abin da yake kina a makka Allah ne ya kawo ɗaukinsa da addu'a annabi Ibrahim ya azurta wurin ba a mai shuka ba a mai komai amma addu'ar da annabi Ibrahim ya Allah ya karba ake kai mu makka komai kaga komai ya fi inda komai in yake ku shine ake gorantawa cewa waɗannan bakafirai abin da suke su duba su waiwaya su gani da yawa akwai alƙaryoyin da sun fi alƙaryar da kake ciki wacce aka fitar da kai a cikinta amma a halakanahum muka halaka su abinda ake so a nuna ba su gagara ba tun da wancan ba su gagari ubangiji ba shin kafiran yanzu za su gagari Allah to ba kafiran makka ba da sun yi zamanin su sun gama yau makka gari ce ta musulunci ita ce cibiyar musuluncin duniya ga baki daya kafiran duniya ga baki daya yanzu ba su gagari Allah ba wallahi duk wani abin da ake gani nasu na ci gaba technology harkan makamai siyasar waye gaba daya wato ainihin a bisa ikon Allah ba su su nan ba komai bane ba za ka san wannan ba sai ka karanci tauhidi ka san meye ma'anar sunan Al-muta, al-aziz al almutakabbir alaziz muhaymin al-hayy duk waɗannan sunaye ne na Allah kuma sa ne wallahi ba su gari Allah ba Allah ya kyale su ne su yi abin da suke kamar da muka ji a wancan ayatin su ci su sha su ji daɗi wuta ita ce makon wasu shi kenan kawai to kai a matsayin ka na musulmi ya abin burgiya gare ka ina fata ana fahimta sai ka dawo ka fahimci abin da qur'ani yake gaya maka idan halaka waɗancan to kafirin yanzu ma ba su gagari Allah ba fala nasira lahum lokacin da halaka ya zo ma'adawa ba su da wani mataimaki an halaka su haka nan samudawa haka nan karuna hamana fir'auna haka nan fa su na yanzu din kun gane da kyau duk yadda azaba Allah ta zo da kamunsa a gare su wallahi ba za su gagari Allah ba a nan kan idan mu aka tsunami muna gani a zamanin mu Allah ya tawo da wata guguwa ta ruwa kawai ta rika wani irin wani irin wato abin nan tashi gidaje da aka zo aka yi bakin teku ana iskanci ana badala ruwa ya zo jiya share su kawai aka halaka su lokaci guda ba iko bane na ubangiji yau wurare nawa zaka ga girgizar ƙasa inda ake kafirci bala'i iri iri ya fada mutane su rasa yadda za su duk Allah yana yi ne ko mutane za su dawo su gyara su canza to shi ake gaya mana afa man kana ala bayyinatin wannan ana so a maka muƙarana kai ma kai ka gane shin wai yanzu wanda yake kan hujja bayyana ana nufin hujja wa burhan yanzu wanda yake kan daidai kan hujjarsa min rabbihi daga ubangijinsa wa humul mu'minun su ne muminai kaman zuyyina lahu su amali ya yi daidai da kamar wanda aka kawata masa aikinsa domin kafiri da kuke ganin kafircin da yake ai baya yi sai da aka zayyana mushi a zuciya ko aka bane duk kafiran nan da suke zuwa coci ake waye iskanci nan da ake sai da shaitan ya zayyana musu ke ganin daidai ne to wannan abin da suke na tabargaza ko kuma ka dawo cikin musulmi wanda suke kan sunna da masu bid'a za ka gama wanda ke bin sunnar manzo da wanda ke bin wani shehi wani son zuciyar wani shin dan Allah za su zama ɗaya wanda ke bin ƙur'ani yake bin sunna bisa fahimtar magabata su da hujjoji ƙarara tabbatattu zai zama daidai da wanda yake bin tatsuniyoyin gizo da koki kawai zuwa za a ce mai kaza shi kenan na'am na'am na'am daidai ne ba daidai ba na'am na'am na'am ba za su zama daidai ba kai dai abin da aka gaya ma ka sama kana kallon mai faɗin inda duk ya kauce shi ma zai dawo kan daidai ba za a bar shi ba hanyar magabata ki na ahlus sunnah wal jamaa zaka ga suna magana Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar magabata da wani yayi ba daidai ba kan je ko ina zaka ga raddi an mai raddi an rubutu wancan yayi wancan yayi dole a dawo da shi kan daidai ko ya dawo daidai ko kuma ya kalle ya tafi sauka lafiya amma ka dawo ka kalli yadda kafirai suke duk wani gazan su suna nan suna taimaka wajen suna suna rufe bannan su haka nan ka dawo cikin yan bid'a sai ka ga sun san ba daidai sai su rika rufe bid'a ba su so su yi ma junan su wa'azi kun taba ganin littafi da za a ci rubuta dan bid'a ne ma dan bid'a radi wannan abin da kake faɗin ko kai kudurin ba daidai ba ne so dalilai kaza dalilai kaza akwai amma ka zo ka gani ba abin nan guda ake yanzu ka shiga intanet zaka kan ko ka shiga shamila za ka ga inda zaka ga ana raddi kawai ahlus sunna duk wanda ya dan bauɗe yanzu zai ka ga alƙalamin malamai akan shi yanzu zai ga harshen malamai sai ya dawo kan daidai in kuma ya tafi ya tafi kenan ba ruwansu so da hanya ce kwaya ɗaya to shine nan ake nuna mana shin yanzu wanda suke kan hujja zai su zama daidai da wanda yake yake kan abin da shaidan kawai ya zayyana masa wato ainihin ya nuna masa kafircin da yake daidai ne ko bid'a da yake daidai ne wa tabahu ahwa'ahum suka bi soyayyen su? za su zama daidai wallahi ba za su zama ba daban-daban ne ka karanta gaba iqra مثل الجنة التي يعد المتقون نعم فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك بارك الله فيك وانا ta في وجه magana بنا mu Allah ya madaukaki ya ce wato masalul jannati ladi masalul jannati lati muttaqun wato misalin aljanna nan da Allah ya tanadan maye wanda suke da tikawa alkawari fiha anharun wato an ga ta yadda aljanna take fiha anharun a cikin ta akwai koramai daban-daban min ma'in ghairi asinin akwai korama ta ruwa wanda yake ghairu asinin ba wanda ya gurɓata ko ya jirkita ko ya canza ba bangaren ruwa kenan sannan wa harun min labanin akwai kuma ƙorama wasu take min labanin na nono ko ta nono lam ya tagayyar ta'amu nonon da ɗanɗanansa shi ma bai canza ba wa harun min khamrin har wa yau akwai wata ƙorama ɗin min khamrin ƙorama ta giya lazzatin lisharibin wacce take mai daɗi ga masu shanta wa harun har wa yau akwai wata ƙorama ɗin min asalin musaffa ta giya ta tacciyar zuma wato ta giya ta ta zuma kuma ta tacciyar zuma walahun fiha min kulli thamarat har wa yau ‘yan aljanna suna da dukkan wasu dangogi na kayan marmari su ne samarat bayan nan wa magfiratun min rabbihim kuma suna da wata gafara ta musamman daga ubangijinsu to wanda ya sami wannan kaman huwa khalidun finnari shi zai zama daidai da wanda aka ce zai dawwama a cikin wuta wutar zunzurutun wuta ce zai dawwama cikinta da wanda aka tanada mai waɗannan abubuwan zai zama ɗaya za a kwatanta su wasu ma'an hamiman ‘yan wutan da za a ce masu kusha ruwa hamim tafasashe wanda ya tafarfasa in za su nemi a ba su sha abin sha za a ce ku sha ruwa tafasashe idan suka sha shi faɗaɗa am'a'ahum sai ya yanyanke masu hanjinsu ko uwar hanjinsu to masu wannan da waɗancan za su zama ɗaya? rubidan Allah akwai wa'azin da ya wuce wa'azi da ƙur'ani. duk wani iya wa'azinka da bayaninka da san wai ka jawo hankalin mutane su yi daidai don su sami aljanna ka jawo hankalin su guji kafirci akwai wani abu da zaka faɗi sama da wannan shi yasa kullum qur'ani shine abin wa'azi sunna ita ce abin da ake wa'azi da ita bisa fahimtar magabata to ku duba a wurin nan yadda aka jero mana bayanin irin ni'ima da gara da Allah ya tanadar mu sa. mumini sai aka ce masal din can malamai suka ce sifa masal yana zuwa da ma'anar misali ko kwatankwaci ko kuma alwasu kun gane da kyau to anan ma'anar shi sifa ne wato sifar aljanna allati wu'idul muttaqun wacce aka tanada ida. kuma Allah yana alƙawarin Allah yana tashi ne baya tashi alƙawarin Allah gaskiya ne ba irin naka na wani wancan bane za ka yi kila kafin ka cika wani abu ya gitta zan baka dubu goma gobe kafin ni nima na tafi lahira ko kafin ni nima ba dubu goma a hannuna ko kafin gobe wani abu ya duk ba kuma na faruwa ba ko kuma kafin gobe shaidan ya zo ya gicciya tsakanin imani na da yasa ni in baka dubu goma da bakan shaidan kuma ya zo a shaidan ya idu kuma faqara wa ya'murukum bil fasha zan baka dubu goma kuma gobe sai ta jijiya Allah ya abubuwan dai rayuwar ka sai yanzu sai dan zaro dubu biyar in baka ina biyar din Abinda na faɗi wai shine uzuri alƙawari na dubu goma ya tashi ko bai tashi ba kila kai kuma ka riga kai mata bajet a'a alƙawarin dan adam kenan amma alƙawarin Allah baya tashi ko inna Allah la yukhliful mi'ad Allah baya saba alkawari a ayan nan karara aka ce misalin aljannan nan Allah ce wa idal muttaqun wacce aka yi masu takawa alkawarinta aka alkawarinta masu za a basu to sai mu dawo tunda magana sifa aka gaya mana yanzu ba cewa za mu yi alhaji kana da takawa wani kana da takawa wacce a'a sai mu ga me malamai suka fassara takawa sai mu dawo mu kalli kanmu malamai suka ce at taqwa hiya imtisalu awamirillah wasnabi nawahihi ita takawa ita ce kai ta kokarin kwatanta awamir na ubangiji abinda Allah ya ce kai kai ce iya iyawarka sannan wasnabi nawahihi kuma ka rika kokarin kai ta nisanta abinda ya hane ka abinda Allah ya ce ka bari ka bari abin da yace kai kai abin da manzo ya koyar ka tsaya a kan shi abin da mai bakar kai a zarbabi wannan ita ce taqwa shikenan yasa annabi yace a taqwa ha huna ba wani bajo ba ne ba wata shiga bace so nawa zaki ga mutum yayi shiga ya zo da kamala da komai ya zo ya sace kai mutane annabi kuma yana cewa wato ainihin la yasriqu sariqu ya yasriqu huwa mu'min mumini bai sata a lokacin da yake sata a lokacin alhalin yana da imani so nawa za ka ga wani kamalar shaka in ka gan shi amma ba zinaci ne la izini zani hina izini wa huwa mu'min duk waɗannan abubuwa ba su magana ne na bin dokokin Allah sau da kafa nisantar hane-hanensa to masu wannan Allah ya ce kwatankwacin aljannarsu da ya masu alkawari zai ba su sai aka ce malaman tafsiri sun da suna ana magana jihadi ne a wannan surar da yakar wanda suka ki Allah da manzo sai aka ce daga cikinsu akwai mujahidun an gane da kyau duk da dai ba su kaɗai ba almushtarakatu baina dakhiliha da duk zai iya tara wanda suka shiga ƙarƙashin sifa ɗin ba su kaɗai ba za su iya samun wannan aljannan wacce aka ce akwai ƙoramai a cikin tafiya an har min ma'in wato ruwan sai aka ce ghairu asilin al'asilu shine canza yanayi ko ya canza kala ko ya canza ɗanɗano ko ya canza launi ko ƙanshin shi ko kalar shi ko kuma me waninsa to duka ruwan da yake na aljanna babu wannan kaga maganar wato ba magana sai an tace kenan a ce fiya wuta da wani wanda ba fiya wuta ba duk ruwan aljanna sunan shi ne ne ma lafiya <laughs> tatacce ko gairo asini kenan tataccen ruwa ne ba magana ka sha ka ce zaka sha typhoid ba magana ka sha ka ce zaka sha wata kwalara ruwa ne tatacce Allah ya aji za ka shi nahar wanda yake kubuga ki na gwargwadon bukatarka ma'an da ya taru a roba ya taru a tankin ka wani lokaci ya yi garse sai an zo an wanke ba sadda kake bukata sannan zai zo in ka gama bukatar babu shi wannan shine nahar haka zai rika wato bubuga gwargwadon bukatarka to ruwa kenan irin wanda za a shayar da su me yafi ruwa daɗi ne ka tambayi wanda ya jiyo kishi zai baka labari sannan sai aka ce wato bayan wannan ruwa na biyu wa anharun min labanin lam ya tagayyar mu. da ruwa wato da da korama ta nono shi ma nono saboda yanayinsa wanda ɗan adam ya sani namu na nan to yana canzawa bayan an fitar da shi daga wato hansa yana daɗewa zai canza in ba irin yau da aka sami wurin sanyayawa ba zai ɗau wani lokaci amma da nono da ya kwana biyu uku zaka ce yayi tsami ko ya yi wani abu a saman sai wane ne to duk sai aka ce ba haka ba nono ne tatacce wanda bai canzawa kamar wanda aka tatso irin na duniya daga cikin hantsar saniya ko akuya ko to ya fi wannan tacewa kun san nonon da ya fito daga cikin hantsar saniya tatacce ne bai buƙatar wani tacewa na biyu an gane da kyau to irin shi wannan shi ma gwargwadon buƙata zai rika zuwa ma yan aljanna ba zuwa zai a tara shi ya daɗe a ce wani a fita da shi a siyarin ba babu wani harin min khamrin lazzatin lisharibe sannan da ƙorama ita ma ta giya ku duba ita nan sai aka lissa wato wasa fata da lazza farko lazzatin lisharibe me yasa saboda giya duniya tana da wasu abubuwa da malaman tafsiri suka faɗi tana da abubuwa ko ne tana da wajen shan ma akwai kyamasha ko ka ji tana wari ko tana tsami ko kuma ko duk ba waɗannan abubuwa an sa mutane da aka sa bayan shan hankali zai fara gushewa to ta jana ya ka ce lazza lazzatin lisharibe a cikin ta ƙanshi ne ƙanshi kamar miski ba wani abu da yake na wato maye kamar yadda ana ibn kasir ya kawo ta aya din ta ƙara fassara wannan aya din wato lafiha gaulun wala hum anha yunzifun yadda giya ta aljanna take bayda'u ko bayda'a lazzatin lisharibin fara ce tas kuma mai daɗi ga masu shanta lafiha gaulun babu tamɓele gushewa hankali kenan mutum ya zama kamar wanda aljani ya taba yana sambatu yana wani zazzare idanu wannan duk a duniya ake wannan walahum anha yunzifun ba za su yi ba za su yi su ba zai gushe ba su yan aljanna in sun shata la yusaddauna anha wala yunzifun ba ta sa musu ciwon kai shine malamai suka tattara suka ce jiya duniya wanda ya shata ta sa masa ciwon kai sannan da wahala mafitsarar shi ta zauna lafiya za ka ga yana fitsari na yawan fitsari domin yana sha tafi cikinsa tana yawaita yawan sa fitsari sannan bayan ciwon kai ga yawan fitsari sannan kuma ga tsami sannan ta sa kumburin ciki sannan kuma a yau ku duba a bincike na kiwon lafiya sai ka jance tana sababa ciwon me hanta to sannan kuma ga abin da ya fi komai ta gusar da hankali hankalin da Allah ya bambanta ka da dabba da shi ta kusan maka da shi ka zama kamar dabba ka zo kana magana irin ta mahaukaci ko yana yi tunda ba mu fata a farfajiyar nan masallacin Mai kamata rika ciya ka rika yi ba ko ya rika yi shi can Allah ya tsare mu da wannan ayyuka munana ko sai aka share ma ita giya ta aljanna da muke fata Allah ya sha da mu ita ita duk ba ta da waɗannan abubuwa mai daɗin sha ce bi khilafi khamri dunya fa ha karihatun inda shurbi ita kam abin kyama ce wurin sha wa harumin min asalin musaffa da tatacciyar giya wato tatacciyar zuma nake so in ce ita ma wato sabanin zuma irin ta duniya bi khilafi asli duniya fa innahu yakhrujuhu min butunin nahli wa yukhaliduhu sham wa gairihi ita zuma ta nan duniya tana fita ne daga cikin wato ainihin ƙudan zuma da je ta zuba shi inda ta zuma inda ta zuba shi wajen fitar da ita wajen tacewa za ta haɗu da wannan bawan da ake zuba ta haka ne ko ba haka ba waccan ba haka take ba galariya garai ce yadda duk ruwan da komai wannan an tanade shi ne ga suwa almuttaquna Allah ya saka mu cikin su ya yan uwa ni'imar ba ta kare a nan ba sai aka ce wa lahum fiha ay asnafun min kulli thamarat suna da dangogi daban-daban na kayan marmari gaba daya nan ba lissafa maka su ba a wasu ayon aka kawo su ko in ka da nan surorin ƙasa wajen su amma wajen su ainihin abasa su ina za ka ji ana ta lissafa maka irin kayan da ke cikin aljanna su ina bi su tufa suwa duk nan duk abin da kake gani a duniya ba ma irin na aljanna bane dan uwa yau daɗi bai cika daɗi a rayuwar yau likita sai ya ce ma ka dan rika canza abinci a dan rika hada da fruit ana dan cin fruit saboda ciki ya rika saki kuma ka ta ba to dan Najeriya shi da yake rayuwar ya ma sami ma busasshen da ya saka ya dani niyyar cikinsa to amma aljanna ni'imar ta da waɗannan abubuwan an ajiye mai aljanna su kowane iri daban-daban banda wannan ni'imar da tafi kowace ita ce maghfira su ɗan aljanna sai aka ce wa maghfiratun min rabbihim da wata gafara ta musamman daga ubangijinsu ubangiji ya gafarta masu ba su da sauran laifi ba su da wani abu da za a kalle su da shi fa huwa radin anhum Allah yarda da su ma ihsanihi ilaihim tare da kuma kyautata masu da ya kuma ya yarda da su mana a tafsirin sa yake cewa wato ainihin anan wurin bi ma zukira bi khilafi sayyidil abi sabanin anan bawon mai gidansa bawon mai gida idan mai gida yana da mai masa hidima ko bawansa to a yanda mai gidan ya kyautata masa wani lokacin kila kuma akwai wani abu da yake jin haushinsa da shi ina fahimta ina fata kun gane ko gane ba to Allah shine ubangijin mu ne wato ainihin bayi a gare shi yan aljanna zai sa su aljanna ya kyautata masu ya masu waccan ni'ima sannan ƙarshe ya da su ya yadda da su ƙarshen ni'ima kenan ba wani mai waiwayawa ya riƙa jin tsoro to Allah fa zai kama ni da wani abu yana fushi da ni Shi ne Allah zai yarda da su shi yasa zai gafarta masu dukkan zunubansu da suka yi za su shiga yau kamar yadda jiya muka bayani a karatunmu na jiya to sai Allah ya yi mu ƙarana. ya ce wanda aka yi masa waɗannan ni'imomi shin zai zama kaman huwa khalidun finnar kaman wannan da zai dawama a wuta hmm? Tashin haka ne matasanmu sai kullum ka da kafiri sai dai ka kaunace shi dan ka jawo shi zuwa musulunci ba ka ji kana son shi wai kawai dan yanzu su kafire ke shi aisa a duniya ba in ko haka ba ka fahimci wannan bambancin ba da Allah ya gaya ma kai mumini da za ka sami wacce ne ma za daidai da wannan wanda shi zai tabbata a wutan ba ya tuba in ba ya tuba ba ya bar kafircin sa a wato aka ce a man huwa fi hadha na'im kaman huwa khalidun fi nar wanda yake cikin wacce nema da muka ji a baya zai zama kamar wanda zai dawama a cikin wuta wasu kuma an hamiman kafirai kam da za su shiga wuta za a shayar da su ruwa ne wato shadidul harara mai tsananin zafi wa amahum am'a'ahum suna shan shi sai ya wato ainihin tsintsinke musu yan hanjinsu kayan cikinsu kuma hakan dai za a yi ta shayar da su ba za a daina ba ba irin duniya ba ne hanji ya tsinke a tafi a gyara ya operation in ki a mutu a huta ko aka ake ba to dan wuta ba zai mutu ba ba za su mutu ba balle su huta ko ba za su rayu rayuwa irin ta aljanna ba balle su ji daɗi Allah ya tsare mu da wuta ya kuwa Allah ya tsare mu na'am to mu je su ayoyi na gaba sun shafi maganar munafikai ne man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم نعم wato Allah madaukaki yake ba mu labari da yadda halin munafukai suke wa minhum man yastami'u ilayka daga cikin su su munafukai kenan akwai wanda zai saurara zuwa gare ka abin kake faɗi hatta idza kharaju min indika har bayan sun gama sauraren sun fitar daga wurinka qalu sai su rika ce ma na utul ilma waɗannan da aka ba su ilimi na sahabbai sai su rika kuma tambaye su ma za kala anifan wai me yace ne ɗazu wai me yace ka ji wannan magana a gaban su fa aka karanta aya a gaban su annabi ya faɗa abin da ya faɗi din ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim Allah ya ce waɗannan masu irin wannan halin su ne wanda Allah ya yi rufi a kan zukatansu wattaba'u ahwa'ahum domin me sun bi soye-soyen zukatansu na munafunci da ƙin su tsaya su fahimci ma abin da Allah ya faɗi na Alƙur'ani da maganar manzo da ya musu bayani wallazina Allah ya ce wallazina tadau waɗannan da suka shirye mu zadahum huda kuma Allah ya ƙara masu shiriya akan shiryar su wa atadhum taqawahum wa atahum taqawahum kuma ya ba su jin su wato na Ubangiji ya ba su ƙawarsu wato ainihin su ne sahabbai kenan wa hal yanzuruna illa sa'ata to su mutane shin me suke saurare ne me suke jira illa sa'ata an ta ce baghta wato ba sa jiran komai face tashin kiyama ita ake nufi da sa'a nan ta zo masu bagatatan wato fuji'atan babu wani shiri ita suke saurare ne ba za su yi imani ba ba za su bi gaskiya ba har sai tashin kiyama ta zo sannan kuma su ce za su yi imani faqad jaa asharatuha bayan itan suke jira alamomin ta duka sun riga sun bayyana sun riga sun zo fa anna lahum idza ja'adhum fikrahum fa lahum to idan hakan suke nufi ba za su gyara halin su ba ba za su bi Allah ba za su bi manzo ba to am wato ambaton da ake masu wa'azin da ake masu da tunatar da su to ta yaya kuma in ya zo masu zai masu amfani kun gane da kyau idan kana nan kana ta taɓar gazakka ba za ka dawo ka gyara ba sai radda mala'ikan mutuwa ya zo maka sai sannan ne wa'azin zai ma amfani to a sannan kuma ina zai maka amfanin domin lokacin gargara makoshi mutuwa ta zo makoshi sannan ko kayi tuba ba a karɓa tuba to mu da mu ƙara ganin ayoyin nan don mu fahimci mai malamai suka yi mana sharhi akan hali irin na munafukai dan kada mu kada mai kama da irin wannan halin balle ma mu je mu aikata shi Allah ya ce wa minhum ay al kufar tana magana kafirai ne ko a cikin kafirai munafikai suke fita daga cikin su su kafirai akwai manyan yastamiu ilaika fi khutbatil jumu'a wa humul munafiqun akwai wanda suke zuwa a ranar ranar juma'a su saurari hudubarka da wa'azinka da bayaninka akan mumbari daga cikin kafirai a kwallo suke zuwa masallacinka sai aka ce wa humul munafiquna sune munafiqai haka ne ko ba haka ba yau wace musiba take damun al'umma musulmi in ba wannan ba munafikai da za su zo cikin musulmi su san komansu sannan su ɗauka su je su gaya ma abokansu kafirai ya ci daga cikin sako wanda suke zuwa su ji duk hudu bakke da komai hatta idza kharaju min indika har sai sun gama ji sun fita daga inda kake wurin ka kenan a masallaci ne a hudu bakka ne qalu lil ladina utul ilma sai su rika kuma wai tambaya waɗanda aka ba ilimi ko asa ko SS da zai zo duk abin da ya ji bai ishe shi ba sai ya zagaya kuma yana neman wai ƙarin bayani shi zai ɗau bayani da yake so ya kai kuma wai shi zai taimaka ma to wa ka taimaka ginin ka koko wa za ka taimaka ma to haka munafukai suke Abin da suka ji tunda ba gaskiya ba za su tsaya su saurara sauraro na fahimta ba don a zuciyar tasu a kulle take ba ta jin gaskiya Munafukai suna nan a saukar da aya na bai bayanin ba za su fahimta ba to shine nan ake wasafa mana to haka har waye wallahi ake tafiya ko wanda suke suna nan ana tare da su a jerin gwanon nambar yawan musulmi da su amma wallahi munafukai ne kuma wallahi kafirai ne aikin su shi ke bayyana wannan sai dai baka isa maka ce wani ne wani ne wance ce babu tunda annabi ya zauna da su sai wanda aka aka mai wahayi aka ce wani da wani wani munafuki ne sai wanda ya gaya ma Huzaifa abokin sa har Umar ya zo ya same shi ya Huzaifa wana shi duka billahi ina hada ka da Allah dan Allah ke bayani ni dai ba ni cikin munafukai ko a dobe fa imanin Umar fa saboda tsoro da firgici da tsoron munafunci ba ni cikin su ka duba saboda annabi yana siri da Huzaifa yana gaya mai wasu tunda an ce ya bar su ba zai bai isa yaƙe su da takobi ba sai dai yaƙe su da hujja a saukar da aya kaga duk sun tsamo tsamo suna firgita saboda ji suke kamar da su ake to haka sanda ake wa'azi wani ya rika jin zafin wa'azin ina damuwa ka yana ta tsoro kamar zai san kasa dan ya fice wala ya ji tsoro wala mu rika jin sanda ake karanta qur'ani ka rika jin dadin karatun sanda ake ma bayanin suna ne ka rika jin dadin abin amma ka rika jin wani kunci a zuciyarka da damuwa wallahi ka ji tsoro kada ka shiga cikin layin waɗannan mutanen saboda haka ake wasafa mana su ake gaya mana ɗabi'a su da irin yadda suke haka ce ya suke in sun zo inda kake sun ji hudu ba sun yi komai sai su koma gefe kuma wasu suna tambayar sahabbai aka ce da ulama sahaba minhum abdullahi bin mas'udin wa abbasin daga cikin malaman sahabbai akwai abdullahi dan mas'ud akwai abdullahi dan abbas to tambaya fa da suke musu ba tambaya ce ta neman ilimi da ƙari bayani ba a'a istihza'an wasu khuriyatan suna tambayar su ne dan izgilanci da wulakanci kawai sai su ce masu ma za kala anifa me yace ne dazu ji dan Allah magana wulakanci ko me yace ne dazu ah to ba muna tare da kuwa kai hudubar ba kai ba ka ji ba kunnan ka na ina haka suke tambayar sahabbai saboda kafirci ne kawai cikin su ma za kala anifa in ba haka ba ba za a gaya ma annabi wannan maganar ba me yace dazu to sai Allah ya gaya mana siffar sun ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim waɗannan su ne wanda aka yimki at shi shine a rufe abu babu inda wani abu zai iya shiga cikin abin zukatansu an sa kamar dalma ne an rufe duk wa'azin mai wa'azi munafiki bai jin shi sai dai fassara shi irin fassara shi Kamar ba zai yadda ba tunda ba imanin imani shi ke sa ka yadda da wa'azi ka ji shi ka fahimce shi wato saboda mai bil kuhuri hawa-ahun fin nifaƙi, sun bi soye-soyen zukatansu a cikin munafuncin da suke yi na tadaw ku dubi don Allah 'yan uwa in aka ce waɗancan sai a ce waɗannan wallazina hatadaw waɗannan da aka wato ainihin suka shiriu wa humul mu'minun sune mu'minai zadahum huda su kam Allah ya ƙara musu shirya su abinda ake nufi in sun ji ayoyi sun sauka sun ji wa'azin bayan imanin sai ayoyi su kara musu imani sahabbai sun zo masallaci ranar juma'a na biye wa'azi ya hudu ba sai imanin su ya kari akan nada saboda wa'azi yana daɗa wanke zuciya ne yana daɗa burin ƙasa imani shi ya sa wanda bai samun wa'azi yake samun matsala wanda ke samun wa'azi ake daɗa ƙarfafa shi akan imanin ka domin za a ce je kai kaza na alkhairi to kana yin abin sai kuma imanin kai karu wannan aya tana cikin ayar da ahlus sunna wal jama'a a babin aqida suke raddi ma ainihin khawarij cewa imani wani gundarin abu ne kawai ko kuma suke ma mu'tazila raddi ko murji'a cewa imani kamar wani undugulin abu ne kawai in kai shi shikenan kai bai karuwa bai raguwa duk sabanka in kai yana nan yadda yake duk kuma ibada da za ka yi yana nan wannan aƙida ta saba ma aƙida da sunan jama'a al-imanu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asiya imani yana karuwa ta hanyar aikin da'a da duk wani da'a ga Allah in kai imani ka ya karu yanzu wannan zaman sauraron karatun da kake in ka tsarkake ka dan neman lada dan samun ilimi dan ibada to imanin ka karuwa kici ba za ka gama kanka da wanda shi bai saurare ba ya je ya buɗe kiɗa ya je yana shirmen shi ba za ka gwada imanin ka da shi ba amma a wurin murji'a duk ɗaya kuke kai da kake sauraron Allah ya ce annabi ya ce da wanda yake saban shi duk imanin ku ma'aunin shi ɗaya ne shi yasa ake masa raddi yanzu kai an aje ka an ce imanin ka da na Abubakar ɗaya ne kai ka san nashi ya fi naka kai ba shi ba manya manyan malamai masu imani imanin sa ya fi naka ya fi nawa to dan me yasa zaka ce ɗaya ne to wannan ayar tana cikin ayar da ake kafa hujja da ita wajen cewa imani yana karuwa ga shi karar Allah ya ce wa ladina tadaw waɗanda suka shiri su ne muminai zadahum hudan sai Allah ya ƙara masu shiriya ta hanyar duk abin da za su yi na ayyuka da biya ga manzo wa atahum taqwahum su kuma an ba su Ka kaga waɗancan sai aka ce wa tabu ahwaahum su kuma sai aka ce wa atahum taqawahum sai aka ba su taqawa wato asbabu taqawahum sabuban da suke sanya taqawa wahi a ahkamu shari'a sune bin hukunce hukunce na shari'a bil amali biha ta hanyar yin aiki da ayyuka na shari'a din yatanazzahuna amma yashghalu sirrahum anil haqqi wanda wannan zai shagaltar da su daga barin shagala ga abin da yake shine na gaskiya duk da kabar bin Allah da bin addini da bin shari'a da bin musulunci dole zaka je kai aikin banza yanzu kafirai da ba sa musulunci zaune suke kai da kake azumi su ba su zaune suke a banza za su sha yunwa ba haka ne kuma haka ba to shine ainihin nan ake nuna mana da abin da ke kare imani din da abin da musulmi zai shigaltu da shi wato wa ya tabbatalu na ilaihi wa huwa attuqa alhaqiqi wato daga nan fa yaquna muntabihina wa amma alkuffar su ko kafirai fa me Allah ya ce fa hal yanzuruna shin su suna nan suna jira ne ai ma'ana hal din nan ma'ana maci kolewa take mayan taziruna ba sa sauraron komai illa sa'ata sai tashin kiyama an ta'atiyahum wato ta zo masu ana nufin kamar ita kaɗai suke jira ta zo masu bagtatan fatsan babu shiri kenan faƙar a sharaɗuha duk wani wanda yake bi Allah yanzu to me yake saurari idan ka ɗauka tashin kiyama iri biyu ne tashi na farko mutuwa na biyu wanda za yi na gaba ɗaya malamai suke cewa man mata faƙaɗi ƙamat kiyama duk wanda ya mutu kiyama shi ta farko ta tashi saura ta nawa kuma a tashe shi kawai amma ta farko shi kenan wacce za a ta gaba ɗaya dama ba mu fata Allah ya nuna mana ita domin ba mu fata launa mana wannan ta gaba ɗin da za a yi to mutum yanzu in ka ɗauka kana nan kana taɓar gaza da sirhuliya da me ba za ka zo ka bi Allah ka bi manzo ba kana jira sai mutuwa ta zo ma ne ta mutuwa alamomin ta ji suna nan ko daga sanda aka haife ka sunan ka matacce wallahi duk mai rai sunan shi ne matacce kawai daga sanda kike yanzu akwai kidaya na kwanakin da zaka yi da shekarun da zaka yi da kuma auren Allah kuma kai ba a gaya maka so ba a gaya masu ba ko yau ne ko gobe ko an jima ko jibi ko baɗi ko abin nan to jira kake har sai ta zo sannan zaka gyara halinka hmm? wannan daidai ne da su kafirai da ake wasafawa cewa wai suna jira ba sa su shiru bane sai sa'a ta zo masu to ai alamominta sun zo daga cikin alamominta kuwa shine ai aiko manzo sallallahu alaihi wasallam domin shine karshen annabawa duk abin da aka ce na karshe ba wani sai me kenan magana ta kare annabi ne karshen manzanni aiko shi kan shi yana cikin alamomi na tashin kiyama in shi kakul kamar haka haka nan dukhan da sauran abubuwa alamomi wasu duk sun gabata haka nan wafati na manzo sallallahu yana cikin tashin kiyama alamun tashin kiyama alamomi ne banda yawan da muke ta ganin nan yawaitan mata annabi ya ce yana ciki yawaitan wannan yaƙe-yaƙen da rashin zama lafiya duk suna cikin alamun tashin kiyama yawaita dukiya a hannun mutane kuma babu amfani yawaita kasuwa ko ina mai da shi kasuwa ko ina kasuwa ce alamomi ne na tashin kyama wannan alamomin tashin kyama an kama su kashi biyu akwai alkubura akwai asugura to irin irin waɗannan in su ake jira a wasu alamomin duk sun riga sun bayyana kenan ashe bai kamata a ce mutum ya shagaltu ba irin yadda kafirai suka shagaltu to idan su ne ba za su tsaya su gyara ba kenan fa anna lahum idza ja'alhum zikrahum malamai sun fassara wannan wuri kamar yadda zaka kadimi da ta'khiri dan ka gane fassarar wurin ai fa anna lahum zikrahum idza ja'alhum to ta yaya kuma am wato tunatarwar za ta masu amfani idza ja'atuhum idan sa'a ta zo masu idan kana nan kana ta sharholiyar ka yanzu misali Allah ya tsare ko yana can yana yi ka gyara ka gyara ka yi sai lokacin da kuma ka zo akan ciwon ajali kana ta kakaci ko yana ta yi mala'ika mutuwa ya zo idanu sun kakkafe sai kuma sannan ne za a yi maka wa'azi ka ji in an ma wa'azin zai amfani a sannan to shine a wannan ayar da za mu tsaya a kanta dan an nuna man lokaci yayi wato fa anna lahum idza ja'alhum dhikrahum sai ka ce fa anna lahum dhikrahum idza ja'alhum to yaya ambatan wato wa'azin da za a yi musu ta zai amfani su kuma idan har wato sa'a ta zuwa? baka gyara ba lokacin da gyara ta dace sai bayan tafiya ce tafiya kana matashinka lokacin da za ka bi Allah ka bi manzo ka taimaka ma addini kana can kana ta shirmanka ba kai ba sai tsufa ya zo duk abin da za ka ya tafi kana da dukiya baka taimaka sai ta kare musamman irin dukiyar nan ta yau mai wai sha'ani hmm? kana da ilimin ka ba za ka tsaya kai taimaka da shi ba kana da lafiyar ka ba za ka bi Allah ba sai ce ya zo ya kurkushe ka duk wannan yana ɗaukar wannan ma'ana saboda haka 'yan uwa mu koma ga Allah mu gyara ina ga saboda a rika barin 'yan uwa suna komawa gida da wuri za mu rika takaitawa da fatan abin da muke karantawa din Allah ya ba mu ladan shi abinda ne daidai Allah ya sa shi a mizanin mu gaba daya wanda kuma ne kuskure Allah ubangiji ya fi man shi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah Ana san dai ke cewa yin kaciya a shekara bakwai ko kuma daga haihuwar yaro, malam wani ne ya dace wa alhamdulillah wassalatu salamu ala rasulillah eh kaciya yadda dai ta zo gaskiya ga magabata sun fi ma yaran su rana ta bakwai Saɓanin yadda mu muka fi shine yaro bayan shekara bakwai ko abin da ya kama da haka magabata sun fi ma 'ya'yansu kaciya a ranar rana ta bakwai kuma malamai da suke ta tattara bayanan sun ce in an kalli abuwa da dama ta fi sauki lokacin yaro fata shi tana da sauƙin mu'amala wajen dannanan tawarki kuma a ji saukin jinyar shi wajen sarrafa shi saɓanin iya girma wanda zai zama rauni a gare shi kuma zai ta fama wancan ko dama lokacin da jariri yake jariri na hannun shi yana ta juya shi nan ta juya shi nan saboda haka malamai suka fi rajjaha cewa yin ta yaro yana kwana bakwai din ya fi in ba da wata larura ba amma in an yin ya kai an bar shi har shekara bakwai din ma shi ma akwai magabata da an samu sun yi haka din wallahu a'lam Allah ya ambaci annabi Isa da Masih sannan kuma ya ambaci Dajjal da Masih malam ne bambanci na bambanci wancan almasai wanda yake mai shafa da alkhairu kenan kuma shi na nabi isa wannan kuma mai shafa da shari wanda kuma yake shi wancan mai ido biyu wannan kuma mai ido ɗaya wannan kuma annabin allah manzan allah ko wancan kuma kafiri wanda dukkan manzanni sai da suka nema ma al'umma su tsari cewa su nemi tsari da shi kuma haka annabi duk addu'o'in shi da yake yi bayan kamma ya sallama sai ya nemi tsari da shi bayan ya yi addu'o'in shi da yake na bayan sallah sai ya nemi tsari da shi haka nan askar ɗin shi na safe da na dare kuma ya umarci al'umma su ta neman tsari da shi da jan kaga kenan bambancin su kenan na wannan ce yana da matsala ta da ruwa ya yi alwala malam shi ta kai yana shan magani amma har yanzu bai samu sauƙi a kan ai eh, ai abin da zai shine ta haƙuri yana ci gaba da neman magani sannan abin da ya shafi ibada ya san wanda yake da larura ta yoyon fitsari ko salisu bai baul a zai yi alwala ne duk sanda zai sallah ya kama ruwan shi shi kenan ya zo zai alwala ya salla, in wata sallar ta zo ya sake mata alwalarsa shi kenan wannan laruwa ce bayan ya alwala kuma ya sake fita ba yadda ya iya laruwa ce Allah ya sauka mai kuma Allah ba zai kama shi da wani laifi ba wannan shi ne ya abin da zai kiyaye kuma in kamar masallaci ne sai ya hakura da shiga cikin jama'a saboda kada ya zuba fitsarin a inda sauran al'umma suke yin ibada in kuma da yadda zai ba zai taba masallacin ba ba zai taba kowa ba yadda zai sa wato yadda mata suke masu laurori irin nasu sai ya yi ya zo sallar shi ta jam'i babu damuwa domin samun falla ta sallah Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi mashi dukkan suna noma ya zai azumi a jiya malar da shi sai ya kula ne ba sai ya kula ne malar sai ya sami su ba ya makara sai tambaya ilimin ce farkon tambayar me ya ce ne maimaita ya ce malam ya yi niyyar yin azu to amma bai yi sahur ba ya yi niyyar yin azu ko haka ya ce amma bai yi sahur ba sahur shine niyyar azumi sahur daban niyyar azumi da wacce ai niyyar azumi sai ce kuma ya makara bai mai ba bai kulle niyya ba to wace niyyar kuma ta wacce ba niyya ba ce kenan gaji wani ya ce wakilai na ne shi bai ce na waiki ba to na waiki wace na waiki ko ai niyya ce aka yi mahalluha alqal aka har har malikiya dilita fa ma suka tafi niyya mahallin ta zuciya ne ba harshe ba saboda haka niyyar nan da ya kulla niyya zai azumi ita ce niyyar shi bai sami dama ya sahur ba kuma wannan daban ya rasa falalai yin sahur da bai samu ya ba shi kenan magana cewa zai rama ina dalilin rama ya riga ya kulla shi Allah ya karba mana ibada mu ga baki da na'am to kullun dai addu'a ba za mu gaji da neman ta ba ko ba za mu gaji da yi domin mu mabukata ne ko نحن الفقراء الله هو الغني الله شيني Allah shine mawadaci kuma mu in aka roƙe mu yau muka roƙi junan mu muka ƙara gobe jibi sai wanda ka je roƙon ya juya fuska amma shi Allah ba haka yake ba shi yana fushi ma da wanda bai roƙon yau ka roƙa ya baka gobe ya baka jibi in ka daina roƙon ya fushi da kai dan shine mai shi kai baka da shi kai mabukaci ne shi yasa la nastaghni anhu tarfata aini ba ma wadatuwa game da abin da ke wurin Allah ne da kyaftawa ido muna roƙonsa muna kama kafa da sunayensa da sifofinsa ya biya mana bukatunmu dukkan bukatunmu na alheri Allah ka biya mana ka bi mu sanin su Allah ka biya mana na shari ka canza su zuwa ga alkhairi marasa lafiya muka ba su lafiya wanda suke cikin kunci na rayuwa ko na yanayi daban-daban Allah ka yayi Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali domin mu ji daɗin bauta maka ya Allah Allah ka yayi abin da duk da mu wani al'umma ta mu masu nufan mu da sharri na cikin gida da waje Allah kafi mu sanin su sunayen nan da muka ambata ɗazu naka ne da su da makamantansu Allah kai mana maganin su kai ne mai dukkan karfi mai dukkan iko da buwaya Allah ga ka ga sunan kai mana maganin su Allah ka ba mu zaman lafiya ka shirye mana da al'umman mu da matasan mu da matan mu da yaran mu zuri'an mu da wannan ƙasa ta mu mai albarka Allah ka ƙara mata albarka ka ba ta zaman lafiya da wannan gari namu da ya kunshi ɗimbin musulmi Allah ka kara mana albarka ƙara mana albarka a cikin cikin kasuwancin mu ƙara mana albarka a noman ƙara mana albarka a rayuwar mu baki daya Allah ka tallafa mana Allah ka kalle mu da rahamarka Allah ka yaye mana dukkan wani fushi da kake da mu Allah ka yaye mana kar ka kama mu da laifukan mu kar ka kama mu da laifukan wawaye a cikin mu Allah ka yi mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ka yi mana gafara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu